فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى اذا اثخنتموهم فشدوا الوثاق فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء حتى تضع الحرب اوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم يا كومو مني idan kuka haɗu da mayaƙa daga cikin waɗanda suka kafirce to ku doki wuyansu da takubanku ku ci gaba da yaƙarsu, kar ku yawaita kisa a kansu, ku tumɓe kafircinsu, idan kuka yawaita kisa a cikinsu, to ku tsananta ɗauri batattu idan kun kama su, to kuna da zaɓi gwargwadon abin da maslaha ta nuna, ko dai ku yi baiwa ku sake su ba tare da kun karɓi wani abu ba, ko kuma su fanshi kansu da dukiya ko waninta. ku ci gaba da yaƙarsu da kama su har sai yaƙi ya ƙare ta hanyar musulantar kafirai da ƙulla yarjejeniyar zaman lafiya wancan abin da aka ambata na jarrabar muminai da kafirai da jujjuyawar kwanaki da cin nasarar sashe akan sashe shine hukuncin Allah kuma da Allah ya ga damar ya ba da nasara akan kafirai ba tare da yaƙi ba da ya ba da nasarar akan su sai dai ya shar'anta yin jihadi ne don ya gwada sashen ku da sashe ya jarraba wanda zai yi yaƙi a cikin muminai da wanda ba zai yi ba kuma ya jarrabi kafiri da mumini idan ya kashe mumini sai ya shiga aljanna idan kuma mumini ya kashe shi sai ya shiga wuta waɗanda aka tashe su akan tafarkin Allah Allah ba zai ɓata musu ayyukansu ba